Kawai da ganin mutane sai ka ce wani mu tsaya. Ku tsaya mu mame. Wai kun san me yake faruwa? Da kuka taho ina za ku? Gari muka zo mara. Gari? To ai ba hanya. Me dalilin ba a shi saboda kolora. Allah malam da dakata. A binni a ce corona ƙauyen ma corona to me ya kawo ta nan? To ana ma take ita corona. Ta fi guda takwas wata. Wai ba ita ana. Akwai. Ni da garin uwata garin ubana da ko iyali na in dawo gida ka ce mun ba zan shiga ba. Idan mai gari ya kama ka suna da abin da za su ce? To da a'a a'a inda yadda za a yi kawai ya ba da shawara yadda za a yi ya za a yi ka ce ana maganin mai gari zai kama mu a mana bulala. Tun da na zo garin nan ba mai hana ni shiga. kuma ina da kofar da shi. sai mu ganta waye abin nan aka fito da kuɗi tun ɗazu amma kana ka makale kuɗi shi kana da kuɗi kai ba shi kofar shiga bi ya bayar me ya kawo ɗaya bangare na a'a haɗa masa biyu ka karɓi wannan kai haƙuri da su wannan ma ke ki karɓa ki rike kai gashi banda wannan wa'annan mutanen da ka ban guda biyun nan ka gan su ba wani dalili da zai haɗa ni da kai ba wata alfarma ba wata rana da zan iya maka amma tun da ka ban wannan dole ina da ranar da zan maka ka san ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana annoba kakka shiga in kana ciki ka fita saboda haka ni zan kai ku inda zan killace ku cikin mutunci ba tare da mai gari ya gan ina za mu bi amma daga nan gidan mu za mu tafi ba gunkin da sai dai kai ka tafi gidan ku amma ni bin sa zan to kin san abin da yasa zan bi shi ah. saboda ya hada ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuma an gama magana mu je kawai yes, yes Me za a dokar? Eh. Dokar tazara a tsakani bana es Wani irin mutum ne kai? yanzu kowace fitina ta shaso birni da ƙauye a cikin birni ma sai ka ɗauko ta ka kama ta ƙauye dokar gwamnati ce kuma mai gari ma ya faɗa ko mai faɗa ya ce a dinga ba da tazara ba to idan mai gari ya faɗa maganan mai gari magana Allah ce eh ko an ce dole in an bi na gaba ne an bi Allah idan idan na gaban ya zama mutumin kirki muka bi shi shi ne magana ah yanzu dai ba za a ga Allah mai wai kai ja idan Allah wai a'a da ya tukuna kai da har ka kai lokacin da zaka zo ka gyara mana sallah a to kai ba kai sallah ba? ba da